Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Idan dai akwai maza wanda za su sake domin ana taimakon su. to damuwan daga ma namijin yake idan haka kuma ya faru to bai yi kyau ba masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya Idan kuna bibiyar shirin makon da ya gabata muka fara nazarin gudunmuwar da mata ke badawa a iyalansu bayan samun rahoton wani bincike da ke nuni da cewa Mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu, lamarin da ke shafar su da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu. Yau ma shirin domin iyali na tare da bakin da wakiliyarmu a jihar Filato Zainab Babaji ta gayyata domin nazarin batun da suka hada da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa. Farfesa Ahmed Difa na bayani kan yadda waɗansu mazan ke janye hannu da zarar sun ga matansu na taimakawa wajen ɗaukar wata nawaya a cikin gida lokaci ya ƙwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. idan dai akwai maza wanda za su sake domin ana taimakonsu to damuwan daga ma namijin yake so idan haka kuma ya faru to bai yi kyau ba amma ainihin idan babu wannan to ya zama da kyau mata ta ci gaba da taimakawa idan kuma wata kirɗa a ja hankalinsa cewa fa gani ina taimakon ka nan da nan bai nuna za ka sake mun ba to yawanci maza ma kai masu fahimta masu lura da kula ba za su saken ba amma idan fa zai faru haka to ko ta yi magana wani ma ko ta kai wani daban ya masa kashedi cewa mun ga ƙoƙarin matanka ma gashi-gashi abun lura da gyarawa To farfesa murna barin dawo gare ki da yake kina hulɗa da mata da yawa. Kina ga kamar matan su karan kansu suna da niyyar cewa yanzu lokaci ya kai da mu ma za mu ba da gudunmowar mu a al'umma domin a samu ci gaba banda haka ma yawanci ana ganin kamar su mazan nan saboda su suke biyan bukatun mata ba sa da bakin da za su yi wani magana ko da a cikin iyali wani lokaci sai a ce kai mace ce kyale ta ba za ta shiga harkokin da ya shafi gida ba ko kuma a cikin al'umma ma a ce kai ita ba ta da wani baki idan ta fara ba da wannan gudunmawar kina ga kamar za a karɓe ta a cikin al'umma domin ta bada gudunmawanta? Kwarai ina ga haka ma shi zai daɗa bata wannan kofan. Bari in koma kan ki na farko. Ina ga mata fa sun ga wannan shirin. Don yanzu ana misali kaman a Jos inda mu muke. za ki ga mata sun fito suna kasuwanci suna sayar da sayarwa in kin gansu a kasuwa abin sha'awa kuma na sani cewa akwai mata da na sani da yawa wanda suke ba da gudumawa saboda training din yaransu musamman a makarantu da sauran wajajensu sai dai ina ga ya kamata a ƙara wayar da kai kamar yanzu wannan abin da muke yi na san yana ɗaya daga cikin irin wayannan wayar da kai kusan ban da ma wayar da kai kina ga kamar rayuwar yanzu ma yanda abubuwa sun yi tsada karan kanshi ya zama darasi masu matan su fito su eh, nemi abin da za su kyautata mai iyalinsu kwarai mm. babban darasi mm. babban darasi kuma ina ma amfani da wannan in sake kira akan mata su yi wurjanjan su tashi tsaye yanzu lokaci ya kawo da kowace mace za ta yi ƙoƙarin kanta ta gani cewa ta ba da gudumawa ɗari bisa ɗari ga sha'anin tafiyar da hankalin al'amuran gida au karatu ne a cin abinci ne a wurin tufatarwa da yara da sauransu duk abin da mace za ta iya yi a yi shi saboda gida ya kafu gida kuma ya yi ƙarfi yara kuma su sami ɗan walwala shi ma mai gida ya samu ɗan walwala domin gaskiya shine wahala ya yawa mazaje musamman mazanmu na afirka komi da komi nauyi ya yi musu yawa a kai sai ki ga namiji kawai ya yanki jiki ya faɗi dan yana tunani yaya zai iya ɗauka kai yanzu ma an kai lokaci yaran mu ma samaruka sai ki ga ba sa so ma su yi aure tunanin su shine tunda an ce su za su rike gida kuma waɗansu su da yawa yanzu gashi babu aiki babu ma kasuwanci baya tafiya sai ki ga ma suna gudu to an jima fa za mu sami bala'i wanda zai yi mana wuya mu iya taro shi domin aka samu yara da yawa suna girma matasa kuma ba sa so su yi aure domin suna gudun cewa nauyi zai zo ya yi masu yawa to fa za a samu bala'i shi yasa ya kamata mu tashi mata mu yi kuma sannan mu koya wa mu ma duk yara in za su yi za su shiga gidan aure a koya musu cewa kina fa za ki tafi don ki je ki ba da goyo da gudumawa ne wa mai gidanki a gina wannan gidan. Hajiya uh, Aisha wani lokaci matan sai su ga kamar idan suka ɗauki na wayan gida shikenan namiji zai sake hannu gari ya waye zai kama hanya ya fita kasuwa ko kuma ya fita wajen sana'an shi ba abincin safe ba na rana ba na yamma idan ya je can ya sha shayin ya ci shinkafan sa har da salad kai. ba kya ganin kamar idan mata sun fara ɗaukan irin wayannan na waya mazan za su sake musu to gaskiya ne akwai irin wayannan mazajen akwai su sosai To amma abin da za mu yi la'akari ne mu fa mata ne, mu iyaye ne, wa'annan yaran ba wanda wanda suka buɗe ido suka gani sai mu. Saboda haka yaro ya san duk abin da yake faruwa wallahi kafin ya taimaka ma shi namijin sai ya taimaka miki idan ke kika tausaya shi bai tausaya ba yaran yanzu suna da wayo sosai sun san abin da yake faruwa wallahi kamar yadda kika faɗa akwai namijin da yana da kuɗin saboda ya ga cewa ke ma kina taimakawa ba zai baki ba amma zai fita ya je ya ci abin da ran shi yake so ke kuma ya barki da yaran ki yi ta kukuta kina kina yi to a gaskiya idan ke kuma mace kika ja kika ce ke ba za ki ba to yaya makoman yaran naki zai kasance yaya kike ganin yaro zai kasance ba abu mafi illa a rayuwa shine horon yunwa to ni irin mazaje da suke ga irin wannan hali in har kin san mijinki haka ke tsakaninki da Allah wallahi ko da ma kin san cewa yana da kuɗin baya wa ke dai kawai ki abin da ya kamata ke dai kawai ki abin da ya kamata domin wa'annan yaran suna gani kuma suna jin abin da yake faruwa zan baki misali akwai wata anguwanmu wanda ba za ba mu ce mijin ba shi da shi ba kun ko yana da shi ita mata ita take ɗaukan. ɗawainiyan 'ya'yan har ya kamata 'ya'yan su sun riga sun sani yau ko fensir ne aka ce su kawo a makaranta in ta ce musu je ku gaya ma mahaifin su ce a mamaki ma kin san ko mun je zai ce mana ba shi da shi to ya riga ya sa musu wannan abu kuma 'ya'yan sun sani cewa yana da shi amma ba zai yi ba to menene ka shuka a cikin zuciyan 'ya'yanka saboda haka mazaje da suke da wannan halin su ji tsoron Allah mu kuma mace idan kin san cewa eh hakan ne ba su da shi ke ki taimaka tsakaninki da Allah. Barin dawo ga Hajiya um, Salma. Hajiya wani lokaci matan nan idan ya zama na su suke ɗaukan ɗawainiya za ki ga suna wani cika da batsewa suna wani tunƙaho sai ya janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma ba ta da kunya da sauransu. Yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba ɗaya? Gaskiya yanayi yadda wayansu matan idan sun gan Allah ya hore musu sai su gan kaman ai duniyan ga baki ɗaya su ne da ita to ai komai yaya mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne don namiji shine gaba da mu mu in Allah ya hore mana dole ne mu sauke kanmu mu bi umarnin miji inda muna da shi dukiyarmu miji shi ma yana da shi ba abin da za mu ce a yau ai mu ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba ba haka ba ne. To Allah ƙara zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata da zai kai ga ci gaban iyali. Yau ma lokaci ya ƙwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan. To Allah ƙara zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata da zai kai ga ci gaban iyali. Yau ma lokaci ya ƙwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan. Kafin mai sallama da bakin namu, mako mai zuwa za mu ji yadda za a iya samun haɗin kai tsakanin ma'aurata ko da kuwa macen ta fi ƙarfin riƙa gida. Kafin nan, a madadin bakin namu farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad da magidanci farfesa Ali Difa. Sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawar. da Dadi Balawai da ya daidaita sautin shirin alheri ke maku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.